الرحيم زامي مجلس هنا عشرين دشدة عشان لتاب تزيين الخطاب في أعداد السؤال والجواب زام تاشي نشادية أن يفصل في الجواب الذي يحتاج إلى ذلك يزم متين يا ربي أمس بتكي بقاتا عربي إن abu أنا ana bukata إذا kasa shi gida gida ne to mutum ya karkasa إسد شيزوا إن ليكي tambayarsa كن kuma استفصال sannan kuma akwai tafsir ittisal baka gane baka ce a rarrabe maka me ake nufi shin ka za kake nufi ko ku Ka za kake nufi ko ku ka zane to shi ne tambayar sai rarrabe ma sannan akwai tafsir sai kuma ka rarrabe masa ka ce to in ka ne ka zane in kuma ka ne to kaza ne hmm? ya halatta mutum ya dawo da matar shi bayan ya sake ta bata gama idda ba kaga kai ba za ka ce eh ba ya halatta mutum ya dawo da matarsa da ya sake ta alhali tana cikin idda kafin ta gama idda ba za ka ce eh ba za ka ce a'a ba sai ka ce to kala biyu ne idan saki ne na kome ɗaya ko biyu to ya halatta zai iya dawowa da ita domin tana nan a matsayin matarsa amma idan saki ne na uku na ƙarshe to ba ta baya halatta ba zai dawo da ita ba domin qur'ani ya ce hatta tankiha zawjan ghayrahu har sai ta auri wani miji na daba. kuma ba auren kisan wuta za ta je ta yo ba aure ne na Allah da ma'aikinsa za ta je ta yo in Allah ya sa wancan auren nata na biyu ya kai ƙarshe to babu laifi mijinta na da zai iya dawowa da ita kaga tafsil kenan misali na tafsili kenan mun gane أن يذكر المسألة المختلفة فيها مع بيان min من الأقوال malami da aka masa tambaya ya zama ya ambaci matsalar da aka yi safani a kanta tare da bayanin wacce wacce ce a karin jaya wacce ce a dalili ya tabbatar da ita idan an yi sabani a matsala to kada kawai ka ambaci matsala haka nan ko da kana ganin awamun nas kake ma magana sai to akwai maganganu biyu amma dai wacce ta fi zama daidai ita ce kaza shike ita ce fa'ida haka fa'ida haka kakka ba shi amsa wata rana kuma ya je wani waje shi ya ji an faɗi saɓanin abin da ka faɗi ga me zai ɗauka idan jahili ne faskila na can ƙasa kenan sai ya ce ya addinin ma ne idan kuma ya ɗan fara jin ƙanshin karatu sai ya ce ya kai kai kai kai kai ya za ka ba shi wacan fatawa kawai haka nan kai tsaye kana nuna masa ba babu sabani a kan kanta ga akwai sabani a kan? to da kana akwai sabani ka ce masa akwai sabani in ya san abin da ake ce masa sabanin sai ka ce masa amma maganar tafi zama daidai ita ce kaza saboda ka in ya tafi wani waje to ba zai zama ba ƙauye ba ba za a yi rigima da shi ba sannan daga cikin fa'idojin haka akwai sassauta rigima a tsakanin ɗaliban ilimi idan mutum ya san matsala an yi saɓani a kanta to ba zai je wani waje yana rigima kanta ba ƙa'ida fi ha ita kanta ƙa'ida an yi saɓani a kanta malamai suna cewa la kara fil masail al ikhtilafiyya ko fil masail al ijtihadiyya matsalolin da aka yi ijtihadi an yi saɓani kansu to ba inkari ni ba zan zo in ce maka dole sai ka dautawa ba kai ma ba ka ce sai na dauta ka ba wani kullum wujhatun huwa muwalliha sai zaka fassari kul khairati mun gane amma idan mutum bai san akwai sabani ba shi ke wani ma'aikacin gwamnati ne babban ma'aikacin gwamnati bai san bai san shi wai kullum aka zo ana tahajjudi a masallaci ranar an zo da azumi ana tahajjudi wata rana sai ai a duri wata rana ai susi wata rana ai qumbul zai je waɗannan qira'o'i wai shi yana baya ko sai ya cewa ana bata qur'ani alhali shi fa dan boko ne kawai kawai dan boko ne bai san komai ba game da addini shine wai sai ya je Malaysia da ya je Malaysia kawai sai ya ji ana sallah a wani masallaci sai ya ji irin wannan karatun da ake yi a Najeriya shi ke wani yana dawowa ya zai samu ci an ga kuma da wallahi kuna karatu na ai zargin ku ne sai na tafi wajen masu abu wai ka zo Malaysia ne masu abu ko me suke da shi uku kai ba ku, mun fi su yi larabci mun fi yin Malaysia yi larabci larabcin mu ya fi nasu sannan harshen mu ya fi kusa da larabci fiye da yaren fiye da yaren yan malaysia عدم الإفراط في الرد sannan kada mai ba da amsa an masa tambaya kawai ya tabdugu ya kai matuƙa wajen yin raddi wajen wanda ya saba masa ah, mas'ala an yi saɓani kan tafi ka akwai inda ka tafi to ka sassauta wajen ba da amsa eh. kada kawai ya zama dama an so sa maka wajen da ke maka kaikayi ne kawai a lati ka kila dama ga masallacin shi ga masallacin ka sai a yi sa'a wani ɗalibi ya rubuta wata tambaya Shikenan akwai ɗan uridu ziyaratul bayan ma dama suna nan wani abu kai sun sani zai ce ya shek uridu ziyaratul bayan aula kaza ko to kai ne suke son su so so ka su kunno ka Shikenan sai kai taraji a abu yi israfi إذا كان الجواب مشتملا على ذلك إذا يا كسن شيء أمسر كتاقن شيء كاي رج قواني دي سابع كذا ما كاي تتصوشي أو جرج وقد ذكر العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد رحمة الله عليه ما ينبغي فعله في الرد على المخالف hakika Sheikh Bakar bin Abdullahi Abu Zaid rahmatullahi alaihi ya ambaci abin da ya kamata a aikata a lokacin da ake raddi ga wanda aka saba mawa ko ya saba naskuru hasidan kal'atiya a sunan zamu lissafto su kawai ba tare da bayani ba amma akwai littafin sa zamu ambace shi da kyau al-mutalabatu bi tasrihi da'wa in za ka yi ma wani raddi to ka nemi cewa kana masa nasiha da Allah ya gyara wannan fatawar da ya tafi akan ta ba daidai ba ce shine al da bi tasfihi da'awa ai shi da'awa yayi ikirari yayi cewa shi yake kan daidai to in ka zo za ka ma wanda kuka saba da shi raddi ka nemi cewa in son samu ne tashin farko cewa wannan fahimtar da yake kan to tashi kanta sannan ahkamun naqdi sannan ka bi hukunce-hukuncen warwarewa in za ka bi maganganun su akwai hukunce-hukuncen da suka shafi warware magana daki daki daki daki alhazru shadidu min tilkan naqalati sannan ka zama kana da takasan matuƙa a game da wannan abin na ciratuwa wa hiya zikru shubhati naqdan wa radduha nasi'atan shine ka ambaci shubha naqdan kadiya amma kuma idan ka tashi za ka yi raddin ta kai nasi'a wato kai daɗe me yake nufi da wannan idan ka tashi za ka faɗi abin da ya faɗi sai ka faɗa daidai amma kai kuma idan ka tashi masa rabbi sai ka wuce gona da yi ila haɗa hadda zagi shine wannan zikiru shubhati naqdan wa radduha nasi'atan al-iqna'u bid-dalil sannan duk abin da za ka yi ka gamsar da shi da dalili ne ba da hamajiya ba بعد انفعالية انفعالية شيني نون هشنك سنة فدي علم لجد سنة سوى ما هشي علامة تتام كادك وغير كاف ذاتا أنا تتوناوا أين تاتشي مجانبة التشهي نيسان ترسم بوشيا والتحكم بالدليل والحكم sannan kuma da neman dole sai dalilinka ya zama shine hukunci wal hukum da kuma yanke ma mutane hukunci kan yi sanci wannan at-tahaqqum bil dalil shine ka ce kai hujjar da ka kawo dole ita za a hukunci da ita Dalilinka na iya zama ba dalili ba ne. husnu siyagha sannan kuma ya ce, kyakkyawar jeho magana ka jeho magana a jerance in za ka kawo magana ka kawo ta da kyau waɗannan su ne abubuwan da ya ambata a matsayin abubuwan da ake bi domin domin raddi ga wanda aka saba da shi a cikin littafin sa faddu ala al-mukhalifi an usul al-islam al-mukhalifi an usul min usul al-islam kun littafin nasa ke هذه بعض الآداب التي نستطيع ذكرها في هذا الصدد waɗannan su ne wasu daga cikin latubban da za mu yi ambata su a wannan bagira wa nabdu annana qad alqaina ad-da'a 'ala ad-darb muna fatan mun dan haska kama hanya mun dan haska ka hanya mun sa haske a hanya wa man arada sayra duk wanda yake son ya tafiya fa yasir ala hadha ad-daw'i to yi wannan hasken fa innahu insha Allah ghayru mutfi'i ko ghayru mutfi'i wannan hasken ba za a kashe shi ba in ka zama ka yi riko da waɗannan dubban a wajen tambaya ko wajen amsa to da izinin Allah za ka shirya kuma ka shirya ta abin da ake bukata ke wannan shine karshen wanda littafi littafin misali tafri abin nan kai tazimu fisal bi adabi su'ad wa jawab mun samu majalisi 26 a cikin sa a cikin waɗannan mintutan da aka ware mana a ciki sai al-khatim بهذا الذي قرأتم بلغنا الهدف الذي نرميه في البيان عن هذه الوسيلة التربوية da wannan abin da kuka karanta ne muka kai zuwa ga manufarmu da muke son mu kai zuwa gare ta na ta yin bayani game da wannan hanyar ta tarbiyya allati hiya su'alu wal jawab ita ce hanyar tambaya da amsa wa qad ra'aytum ahamiyataha a baya kun ga muhimmancin wannan hanya wa fawaidaha da fa'idojinta والآداب التي تتعلق بها دكما لجبا دسكي دا علاقة دا إتوانا هنير تتنبيا دا أمسا وكيف ينبغي أن تؤدى سنكم يا يكماتا إسد وانا هنير وقد بذلنا جهد المقل في تقريب البعيد حقيقة من إياك أبن دزامي نقو كرم دان كتاب ba mu da wani kokari kasalallu ne mu fi taqribil ba'idi a wajen kusanto da abin da yake nesa domin littafai ne da yawa waɗanda kila hannun mutum sai su daɗe ba su fi zuwa gare shi ba gare su ba aka cicciro wasu bayanan daga ciki wa tasilu sa'ab sannan kuma an sauƙaƙa abin da yake mai wahala wa tasiril asir abin da ya zama mai kunci matuƙa an sauƙaƙa shi wa izharin maknun abin da yake aboye kuma an fito da shi an bayyana shi fa iza wafaqa amalu nafsihi idan aikin nan namu mai rauni ya dace da uqulan aliya hankula waɗanda suke masu ɗaukaka wa azhanan da kuma kwakwale waɗanda suke masu ɗaukaka ne wa a ala azanin sannan aka karanta wannan littafin ga kunnuwa waɗanda suke masu fuskata zuwa ga gaskiya wa waqafat alaihi uyunun shamiya sannan kuma idanuwa waɗanda suke masu son su ga abu kuma su yi aiki da shi su ɗaukaka suka kalla fa innahu bi idnillahi yurshidu al-ajyal an-nabiya da izinin Allah wannan zai ta da matasa masu tafiya nan ba a canza daga halin da ake ciki na tambaya ba da ladabi ba ya zama ana yin tambaya da ladabi a canza daga halin da ake ciki na ba da amsa ba tare da ladabi ba ya zama akwai ladabi a ciki nas'alullaha ta'ala an yahdi at-talib an ويسدد التلميذ السائل ويوفق العالم القائل وأن يصوب المقال وأن يجعل الأقوال موافقة للأفعال مع الإخلاص للعلي الكبير المتعال وأن يجنبنا الأخطاء في كل وقت وحال إنه ولينا في ذلك ونعم المولى ونعم الوكيل في الأولى والمآل الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبرحمته تتنزل البركات وبفضله تزول العقبات وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لا سبيتو تانا لا كوتا مقص هو يجي كرم صادق الله أن صوت وأن اللتاتي